su da waɗannan ma'aikatan asibitin kwararru da yawan su kai ɗari takwas na kokawa ne da cewa tun bayan da aka ɗauke su aiki a shekarar dubu biyu da goma sha hudu wata yau kimanin shekaru uku kenan ba ba su kwada kwandala ba lamarin ma da ya jefa cikin wani mamacin halin rayuwa malam ibrahim awal da ke cikin shugabannin waɗannan ma'aikatan asibitin ƙwararrun ya ko bayyana irin halin da suke cikin yanzu na ban tausayi muna under hospital service management board ne kuma muna ɗaya daga cikin wadda aka ɗauke su tsawon shekara biyu da wata uku nan an rarraba mu ne asibitocin da ke jiha kananan hukumomi wato general general hospital da cottage cottage muna nan muna aiwatar da wannan aiki amma koyaushe in ana zance sai ana maganan primary health care su ne suke bin bashi bayan mu ko muna understand ne mu kuma wata 27 primary health care in nan wata hudu ne suke bi amma mu muna kira ga gwamnati ta ji tausayin mu mu da muke aiki ba dare ba rana yanzu ka duba nan cikin specialist tun daga security ka bi wurin su direbobi su mutuari attendants laboratory attendants pharmacy attendants medical record duka muna ɗaya daga cikin wanda aka ɗauka da cleaners amma har yanzu muna gudanar da wannan aikin gwamnati muna kira dan Allah kamar Ibrahim Awal shi ma wannan ma'aikacin asibitin cewa yayi sunana Aliyu Sabo hali kan ba a magana domin muna cikin mawuyacin hali sabili da mun yi wata ɗaiɗaiɗaiɗai har wata ashirin da bakwai ba ma karɓan albashi a hali amma an da an ce misali yadda aka ɗauke ku ne da san su har an kafa kwamiti na tantancewa ba tantance ku bane ko kuma yake ciki an tantance mu tantancewa daban-daban ya kai har kala uku har ya kai ga muna ɗauke da appointment aka sake aka yi retrieving na kan appointment din aka mayar da mu temporary appointment screening kan ba irin wanda ba mu yi ba yanzu menene bukatun ku kai bukatun mu dai muna kira ga gwamnati dan Allah su taimaka su dubi halin da mu suke ciki wayanda ake biyan su albashi a yanzu wani hali suke ciki balle mu da ba ma karba ga iyaye ga mata ga danne duk sun dogara daga kanmu na dai kokarin je daga bakin shugabannin asibitin to amma ko sun ki su ce da ni ofan bisa dalilan cewa ba suke da alhakin dauka ko kuma biyan ma'aikatan ba wanda a don haka ne sai na sabi takalma ta nazarce zuwa ma'aikatan kiwon lafiya na jihar Adamawan wannan nan mako ban taki sa'a ba inda wani jami'i a ma'aikatar ya ma umarce ni ne da nazarce zuwa hukumar kula da asibitocin jihar wato hospital management board wanda su ne ma za su yi magana kan lamarin to amma ko nan ma dai hakata bata cima ruwa ba Nan sai ka je hospital service ai ka san su suke daukan su aiki eh, ka je ka samu chairman na hospital service dan ka gama mu kam da mu zaka kulle in akwai wani abin da baka samu ba game da dan wancan ne sai ka tuntube to sai dai kuma a wata zantawa da na taba yi da shi yau fiye da watanni uku kwamishinan yada labaran jihar adama kumar ahmad sajo ya kuma danganta tsaikon da aka samu ne da almundahanan da aka samu wajen daukan ma'aikatan lamarin da ya sa har aka kafa kwamitin bincike insha Allah za a biya amma wayan nan da kake magana a kansu babban abin da yake damun mu shine an ɗauke su ai amma adadin wanda gwamnatin ba sai mangoro ta ba da izini a ɗauka ba su aka ɗauka ba aka ɗauki wayan da aka zo kuma yanzu aka ce to a zartar a tabbatar da ainihin adadin wayan da aka ɗauka wasu suka je suka yi magumago suka suna neman su canja sunayen ainihin wayan da aka ɗauka da sunan wasu daban kuma wadda dama can ma ba a ɗauke su ba gwamnati ta tantance tana da ainihin kiyasin eh, wayan da ya kamata a a ɗauka dama kuma aka ɗauka. Koma da menene dai fatan waɗannan ma'aikata ma shine dai a sama biyan su albashi ko sa samun su rage raɗaɗin bashin da suke fama da shi Ibrahim Abdulaziz. Sashin Hassan Amurka daga Yola a Najeriya.